وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ba mu taɓa aiko wani manzo ko annabi gabaninka ba ya kai wannan manzo face sai idan yana karanta littafin Allah sai shaidan ya jefa wani abu wanda zai rikitar da mutane da shi a matsayin wani bangare ne na wahayi amma sai Allah ya ɓata abin da shaiɗan yake cefawa ya tabbatar da ayoyinsa Allah masani ga dukkan komai babu wani abu wanda yake ɓuya a gare shi mai hikima ne cikin halittarsa da ƙaddarawarsa da gudanarwarsa